Tafiya uwar jiki babu mai fishi da ke fushi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk mako kimamin 'yan mata ko kuma matasa dubu bakwai ne suke harbuwa da ƙwayar cutar da ke haddasa kanjamau kuma abin takaici yawancinsu a nahiyar Afirka. Matsalar da za mu fara duba dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Fiye da shekaru talatin da hudu da suka shiga kenan tun lokacin da aka bayyana bulla annobar kanjamau a hukunce. Duk da ci gaban da aka samu a 'yan shekarun da suka shige wajen rigakafi da ba da jinya, mata masu ƙuruciya suna ci gaba da zama waɗanda cutar ta fi wa lahani domin su ne suka fi harbuwa da ƙwayar cutar ta ƙanjamau. Shugaban shirin gaggawa na yaƙi da ƙanjamau na shugaban Amurka Dr. Deborah Briggs ita ta bayyana haka a hira da abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa. Yanzu haka dai Dr. Briggs tana taimakawa wajen jagorancin yunkurin kare 'yan mata domin canja akalar annobar kanjamau inda take cewa. People have known for a while that women and girls, particularly young women. Ta ce mutane sun daɗe da sanin cewa mata da 'yan mata musamman ma waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu sun fi harbuwa da ƙwayar cutar ƙanjamau idan aka kwatanta da samari. Ta ce abin haushi kuma tun suna da shekaru sha hudu zuwa sha biyar da haihuwa suke harbuwa da kwayar cutar kuma wannan matsala ta ci gaba da yin kamari har zuwa waɗanda suka wuce shekaru ashirin da haihuwa wannan adadi kuma ya ninka adadin samanin da suke harbuwa da kwayar cutar ta kanjamau. abin mamaki kuma shine a wajen taron bankin duniya da asusun imf da aka yi kwanaki a nan birnin washington dc dr Briggs ta ce ta zanta da wasu ministocin kuɗi na ƙasashen afirka sai suka ce da ita suna tsammanin an ga bayan matsalar kanjamau saboda ana ganin raguwar yawan mutanen da take kashewa a fili ne cewa ministocin ba su yi la'akari da cewa magungunan jinyar kanjamau da ake bayarwa su ne ke tsawaita rayuwar waɗanda suka kamu da cutar ba wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Haka ne. To a kan wannan matsala da ke cewa mata masu ƙuruciya ne suka fi harbuwa da ƙwayar cutar ƙanjamau? na tuntuɓi Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, daraktar yaƙi da ƙanjamau a hukumar yaƙi da ƙayyade yaɗuwar ƙanjamau da ake cewa naka a taƙaice domin sanin shan yaya wannan al'amari yake ne a Najeriya. Mata masu ƙurciya su ne suka fi kamuwa da kanjamau Eh, kamar yadda dai um, bayani a bincike ya nuna, kin san ita kwayar cutar ƙanjamau? Ana kama ta da wajen jima'i. saboda haka wanda suka fi kamuwa da ita sai wanda suke da kuciya a lokacin da suke da kuruciyar da za su dinga suke da kafin da za su jima'in suke kamawa abin da ya sa aka samu wannan a Najeriya kin san saboda yawan mu kina ji ai eh ina ji eh kin san kasashen eh, Afirka da yawa an kika hada su sai ki samu sai ki hada wajen kasashe biyar ko shida sannan za ki samu masu yawan mu ko to sannan wani ma bai kai ma yawan local government a wata jihar ba. Hmm. Shi yasa muke muni na na biyu da muke da mutane masu yawan wannan cutar ko? Wato in a duk duniya ne ko ko a nahiyar Afirka? A duk duniya ne. A duk duniya ne. Subhanallah to saboda yawan mu. To, waɗanne matakai hukumar kike ɗauka tun da galibi ana ta samun ƙaruwan wasu ɓullar sababbin cututtuka kuma mutane da yawa kamar wani da ya wani magana akan cewa aishi ya ɗauka yanzu kanjamau ba ta kisa wai baya jin ana cewa kanjamau ta yi kisa a saboda haka yana zaton an magance cutar to wani mataki hukumar ki take ɗauka na ganin cewa an shawo kan wannan matsala eto eh kun ga dai abubuwan da suke sa a samu yaɗo wannan cutar abubuwa kamar uku ne na ɗaya rashin ilimi da so tari faɗakarwar da ake yi ana yi na jiki dan da muka fara wannan yaƙi da wannan cutar za ki ga da yawa a tv ko a rediyo za ki ga ana faɗakarwa kuma in kika duba yanayinmu na wannan ƙasa mutane nawa suke jin turanci kuma a balle a mu da muke wannan yankin na ƙasar nan ta arewa kuma sai muka dogara da amfani da kafofin labarai wanda mutane da yawa ba sa ji sai muka daga bisani sun ga cewa ai waɗanda suke karkara ba su ma muke faɗi ba duk abubuwan da muke faɗa ba su san ma muke ba wani ma in sai ka tambaye sai ce shi bai taɓa jin wannan cutar ba sai aka kuma samu waɗansu kuma daga cikin su ba ta gari su sai su gaya musu suna da maganin cutar sai a hana su zuwa shan magani sai a dinga ba su na gargajiya ita kuma wannan cutar ta man karya garkuwar jiki take eh. saboda haka in kika duba talauci ya yi kafin ko eh. bincike ya nuna cewa wayansu mutanen suna da wannan cuta amma saboda suna cin abinci mai kyau ruwa mai kyau suna zuwa asibiti sai ga sun yi shekara goma ba san ma suna cutar ba amma sai ki ga mutumin da yake talauci sai mishi katutu ya dauka wata biyu wata uku ya rasu saboda ba yi da abin da zai yaƙi cutar nan a jikin shi me ya zai yaƙi wannan cutar ita kanta ita kanta jikin take yakan cutar to ba yi da karfin yakar cutar saboda haka sai ta yi mishi amma me wanda yake da muhallin da zai iya yin wannan abu sai da ya shekara goma ya cuta akwai wanda suke da cutar nan fa shekara goma sha biyar ba sa shan magani su ba abin bisa. ne. Hajiya Maimuna Yakubu a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji matakin da hukumar naka ta ɗauka na shawo kan wannan matsala domin a saboda kan lokaci ya ƙure mu baiwa Dr. Ladan damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku. ku. haka ne yanzu kuma lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Usman Haruna Wase. To likita wannan mutumin yana son ya san wai shin waya ciwon shan inna take kuma ya mutum zai kare kansa. To yanda ciwon yanda da da yake san yanzu yanda da yake in dai kama mutum to za ga kamar kafan shi da ya shanye mu kafan shi jijiyoyin kafan shi ba su aiki yanda ya kamata kafafuwa kawai take kama a duk jiki amma ya fi samun kafafuwa ne hajjar kuma duk a yawanci kafafuwa ta kasa amma jijiyoyi ne kawai yake eh, yana taban jijiyoyin jikin duk jikin dan adam Hanna hannaye fa eh duk yakan taɓa hanya wala amma ya fi yawa a ƙafa da ƙasa amma har hannu ma yana taɓa hajiya. Bijijo yana haɗuwa. To mutum yakan kamu da ciwon shan inani a saboda me? kin sa a yanda akwai kwayan cututtukan suke yaɗa shi shi yasa ake sa yanzu ake ake magana musamman a kasashen mu inda ake batun allurar rigakafi abinda kawai zai iya kare mutum daga wannan ciwon kenan yasa ma ana so ma a kawar da ciwo ma da kasashen mu shi yasa gwamnati ke kwari yanzu ake ba mutane allurar rigakafin na hajiya Eh, ai ka oh, Najeriya da su Afghanistan mu ne muka yi kaurin suna shi yasa yanzu gwamnati ta dukufa ana ta yin allurar rigakafin ga yara akai-akai. Eh kuma a an zan ba malamin shi ne inda yana da yara ko kuma yan wani na da yara ya kamata a je a masa allurar rigakafin nan abin da kawai zai iya kare mutum daga wannan ciwon kenan hajiya. In kuma mutum ya same shi kuma ba abin da za mu iya yi hajiya. To shi kuma likita sai wasikar Alhaji Musa Lalo ya ce wai me yasa ne wasu mutane suke yawan mantuwa ne <laughs> to akwai yawanci da akwai dan adam yana mantuwa har sai wani lokaci <laughs> ake ake eh, to amma akwai lokaci da yakan yakan yakan tsanani yawa eh, eh yakan yawa yawanci a wadansu mutane abin da ke kawo wannan shine wani abu kan same su ko zai hatsari wani abu ya tafi kwakwalwarsu to kuma ban da wannan kuma kisa akwai kuma yanzu nan kamar mu ya manyanta sosai wani abubuwa ke faruwa mu ya so manyanta sai so mantawa mutum ma sai manta da sunan ƴaƴansa ko da ƴan uwansa ma duk sai manta da su ko kuma yanzu manta abubuwan da ya da ko abin da ya kwana kwanan nan duk sai mutum ya ta manta to wannan shine su ake kiran shi Alzheimer's to akwai magani to shi na Alzheimer's da hajiya yanzu ba maganin shi haka amma akwai ɗansu abubuwa da ake baya wanda zai taimaka ya ɗan taimaki mutum rika tuna abubuwa amma yawanci dai ba ba abin da zai warkar da shi da amma akwai ɗansu abubuwa yanzu da ake bincike wanda za su rage wannan tsarin irin wani ko da ya samu mutum. To a mantuwa kuma da kace wasu ko kila ko dan hatsari ko wani abu ya shafi kwakwalwarsu su ana iya magancewa? To in dai akwai wasu da ya shafi kwakwalwar wani lokaci a kasashen wani lokaci an buɗe kwakwalwar a yi aiki a cikin kwakwalwar. aka yi aiki aka ci sa'a shi ke wani ake sa'a sai a sai a gyara sai sun ce sun so dawa da ya kamata hmm. eh, amma wannan aikin kan kamar wannan jarin yanzu binciken sa ake kuma wannan aiki yana da hatsari kwarai da gaske don ba a tabba wani lokaci an yi in ba ya sa'a ba kuma an kwana mutum ya yi to kan ɗauki ran mutum sai ma mutum ya mutu ko eh to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu A saboda haka a nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san ke ya ta wani ana rawa na babu da ke a da ce ya kashe ana ta wani sari ba ana rawa kuɗi na shawo in